الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci yin wululi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi yan Rajab 1439 ko kalanda na jin daidai ba tsafo gusuwa ko mm. yan april 2018 kalendar miladiya na ne katun zugutunci daga karatun littafin risalatu ibn qayyim ila ahadi ikhwani man ga kama annahu subhanahu kalima mata fi dini bi sabr wal yaqin fal ayatu mutadamminatun li aslayn akharayn ahaduhuma ad-da'watu ila allahi wa hidayati khalqihi asani hidayatuhum bima amara bihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam la bi muqtada uqulihim wa ara'ihim wa siyasatihim wa azwaqihim wa taqlidi aslafihim bighairi burhanin min Allah li'annahu qala yahduna bi amrina manga faslun fasali rodana wa kama kemina annahu subhanahu wa ta'ala ta allaka al'imamata fi din yanzu shi ya dini sai ci laban da sabri wal yaqin hakuri bi al yaqini gatu aya yau kazalika ja'alna ko وجعلناهم أئمة يعدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا na نقول ya nan ai matan yadu na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi na yuqinun wato kem na aya wuce wa ko kan lada ga saburu wuce ko kan lada liyaki nuna mm. fal ayatu aya wuce bi mutadammina tuli aslaini akharaini wuce ya sali guba gere wuce ko guba mas'ala wuce ko guba wuce da aya wuce bande bande asabaru ya liyaki ni mm. a du ma ni me guba na kenan gayi adawatu ila allah wa idha julu adini soko wa hidayati khalqihi be bawu ya li tawji asani ye baci tuhum e bawa a amara bihi ya na so koji foro be ina ala lisani rasulihi yin tarayen tuci ubo na sallah sallah la bi muqtada kulihin uje na hankali ya kana ba wa ara'ihim umajiyatin raya ba wa ya umajiyatin siyasa ba wa azwaqihim maji zauku be na ji e fili na ya wa taqlidi aslafi gangani bi a ce ya tun tun zai sha zo na ya bi rubura ni min la ma ibe yi daga basa kubo ya ya annahu qala ya bazu ta ya aduna bi ba ga ci ca ba fasalin na bani na ibe kai mai wa gaba wannan wannan wa ga sabul bi aliki mai galani ko hmm. not ya guba na kedan aya wuce nan gayi adawatu ilallahi wa hidayati khalqihi wai yuzajo lo adini lo e ba to e ci gangani be ba wuya ali tuji ad'u ilallahi me zaji lo ba soko ala basira tin ta ce ilimi ta ce basira ana mi wa man ittaba'ani bi zai gala mutumi ne wa ma ana minal mushrikin mafe da mini ya zai ja ele fato ya ci ba ci na ba wadu ila rabbika iza jilo ba ya so ya ci yawe wadu ila sabili rabbika iza ilo ya kwa so ya ci yi iza ilo adi ya so ya ci yawe ko bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati ya ahsan to zai ji go musulunci a ce mushriki jinan ayi ga bi ala musulunci ago ko zai shi bai alul kitab ko yahudi ko da tsara nan a to yi. gaba ala musulunci a go kuli alal kitabi la kalimatin in bai na bai Allah na buda illa al kitabi shi e be la wasu kalima na jeji utakali be ga jibu ga mun sai anabin doro ga jama'u yunga ya kawmi budullah malaku min ilahin gairu ya jama'a ya ya wuce ba nan annabi ga abu talib ga ya am ya wanda gimi kun la ilaha illallah ga la ilaha illallah kalimatu haji laka biha inda Allah dole adawatu ilallahi wa hidayati khalqihi da ba wuya alita shi ngai na kala tadi la siratin mustaqim wa ya wu za shi gwa ba lo ko gboro e bona kan wace zai shishi wa gogon ya ji dawa wa gogon ya yi zashi wa gangan wuye jike wa ga ya zaja biya lotun ne yana zando ce yi zaji lo na wujin a ba so ko biya didi so ko ya yana zando ce yi zaji shi ne ya ci tashin a biya alami a tunwi yana e ma zando ce yi zaji ga biya jina a biya alami a tun dakon yi e wi yana e ma zando ce yi zaji ga biya jina ga ikiyo a biya alami a tu kungiya a kuma ga alibawi a nabi muhammadu ba ene mazan do ce ji dawa na biya jina a biya la na ji gangani be tarika in ka tarika be wuyen da tun jali ba e wuyan nabi muhammadu na ko ji gani ko e bogo uji la ta na ganwe ji dawa na gai zai ta ce ba wuyan nabi muhammadu na gala da gaji ma wujini aslan Allah abu illa Allah ko ga jibuta zandoro mun sai sai ci wa Allah hu illa ma shara' wa ma ji ta ce ta sai ni gabe da shari'a yin musulunci wani a saniye ba ci yi ya tuhum ba wuye za an gishi bai ma a mara biyi biye na su kwaji foro yi ala lisani rasuli daga gintara ya tuce wani kul inna ma unzirukum bil wahyi daga me jiya gargadi ji gangani be wayi ashe ne laji wazi ne kiyo wayi daga bayan sai ciyo ballig ma unzila ilayka min rabbika wuye yana cibiya daga ba sai ciyo wani fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu ini zai mi gade bawo fa bima yuhi ilayya rabbi be na so ci bi ji wayu ya mine nga bi da kiyo nga mi je bawo ashe ba bawo su ga bi tuye koya nabi muhammadu zando ruwa luwa alijanna na anabi muhammadu tun biyani na su ga ima ji da anabi muhammadu zando ruwa gangwa bayana anabi muhammadu tun biyani na su ga ima ji gangani da anabi muhammadu e za ga da kabari a ga ya ci anabi muhammadu bai yi ma nu ji biyu ne e ma ke da falikiyami a ke be ma za a je mutum mulmursalin tus na jimi tubiya ne ya kici ya yawo so e wa ba wu ba we titiya daga gintara na biyu muhammadu labi muku ta da wa kulihim uji be kokolu e an anje nge na hankali nga la wu na nga wa lotun be yan ebe zan go lom ebe zan go ti no le kali ga ku tuci tun ya de bukata wa da amfani tashi umaji ra'ayi ja umaji siyasa tu ja umaji azuwa ku ja umaji takalidu ja waga cin da lebe ne gando ne bin kai mi gabo na di zai jin wani faya ne ba ni wani ga labi muktada hukuli na e ba aji rajja ya mutazila ji na je di takdimu al-aqli ala naqli ko hmm. na je laki jinan da hankali lashi zuwa nasi ne banu da yawa ara ina ebo aji rajja ya mutasibu ne mazaibul fikiyya shi na shi ndo ci e la rai la da shi zo ya hadisi ndo ci ga shi shi ngan maslaha masalil mursala is more important dan hadisi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ndo ci ga shi shi ga jima'u in ga alqur'anu gangani be sunne ndo kiga shishi nga nga kiyasu ngo ga ngo hadisi ya ahadu nole sashe ne yo tuye ga ndo kiga shi suku nga nga alqur'anu bi hadisi wa ji fa da tiyali yaki ne bune itimalatul ashara da bun rafi sannato ga qur'anu bi sunne wa la yaki ne bi wa bune da itimalatul ashara itimalatul ashara ne mun wa laa. gbogbo wọn àdíkí àrùn wọn àyètò à lókè ń gòlé ǹjù àyà ní mọ̀sùkù ìjà ǹjù ó tàkì sú dẹ́bò ìjà ǹjù ó tàkì ìdú dẹ́bò ìjà ilé sátẹ́ntì ọ̀tọ́ kẹ́ sọ abẹ́ exactly nẹ́gbẹ́ lábẹ́ ti confusion ko hmm. zan mai ya shiga yi kun ga no ga ni ga sunne wani ji faris ne aliyaki ne wani ji faris ne ya zonnu alali makan do kalima ya zonu ya to alqur'ani ne mai hmm. hmm. bi ne mai aliyaki wasu siyasa ti da siyasa shi yau le nana wani gagagaya ce mulu ja irajo na je tibi na kun e ji zalunci e gwaki zashi e go zashi wo ngo ji gane ko amma ga ga su na su yara na su yara ba ga siyasa ya labito azwaki na na masuku wucin ya zujo wucin ya sufa ya shi ya sabu turuki shi na je labito talika iri nan so to hankali to rayi. to siyasa to zauku to takalidu dole takalidu na mazuku dole uje zai je a mazabi fiki ya shi nan un takalidu na mazuku uke je to sai zai labitu da da shi nan mutu yanne tan gale ba wuya nabi muhammadu ba wuce ci. warada al asr batala an nazar kama la imam malik yaqulu yukhaz min qawli wa yurdi la sahibi za al qabr e go gaza ndoro amai ci an da gwa ya kabaru do danana inda go gaza zai kabaru do danana ngama la al-imam abu al-imam shafi zai su sala zo wa maza bi hadisi ga ta zunga maza bayan imam abu hanifa wannan ku il qawl al-yawm ye ga yin nan wannan wa hannu gadan e ya kuma ya guji kiya idan ci biya ya cimbo Ya bogo ya dune bi amuri na dole ya annabi náà bí amrina ní umurni to yake e bago ba wa ya biya sai gwata ya bí muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan dondo ga ga ba wuza e muhammadu lami wa zan do na ga ba wuza liyan doci na jin ba nun kiyo ga ibn qayyim gato fa hadhi arba'atu usulin tadammanatha hadhihi al-aya gato usulu guni dana aya mafari aya usno tun labe mangira na su jikiyo mu koya kan ya na minum ay matan ya duna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun gato aya na un ku usulu guni ya kan ahadu alimi a asaburu yazula kuruji wa wa hafsun nafsi an maharimillahi wala rayuwa ki aramu ya sako lugo na sako ajin aramu na kuga ya ucici wa habsu ha ala fara'idihi wa mulara yon wabe yana sako ga gawaji wucu laje falilla ta ce wa bana wa fioloji wa habsuha ni tafakut wa shikayati li akdarihi wa mojo lara yon wabe wa gaji fushima wa mu gafe da complain ya kadara ya ce ya zainin doro mu na gayi ya mafaro wa sabirina wa sabirati to akuri dici mini ba yi da akuri dici mini ya in zagijo wasta inu bi sabri wasalati ewa akuri gani be ewa temo gani be hakuri be salle wa inna ala kabiratun illa ala al-khashi'in nau man yattaqi da ni da sai ki wa yasbir wuci ma dina ngo le tu kiriki nga dono salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ad dar amin tuli tabatu yayi ye ne ji hakuru caro fi kirki jonin ma da labe zane je ke buya alijen ne sai e bago wale ga asaburu an maharimin layi dabo asaburu ala fara'idin layi dabo asaburu ko ani tasakut wa shikati li yi ma wuce dabo asaburu an maharimin layi nan ngai zai je wuce layi da da lugawo wata mulki zalunce ba wayin ji mm. amma wa kuni joji zalunca wai barufu wala jiyawa wajewo wasa wadi asesi ya nza gishi wadda ajin da ce sai ga zandoro doya wadda to yanci wa zandoro su a lewaya ko mm. amma wa kijin amma to so ko a a wato zandoro doya ya ya wa mm. amma wa wa yi na baba shi mm. ila gina ibe dukiye ci da matsayi be mulki na wani gudu da ya ci ga wani bai miya kafinla me sun da ya so ci mace yi to waya nole na naji a saburu an maharimin layi na nan a saburu alafar an gabala ibn qayyim a rawdatul muhibbi na ufe lagan anabi yusuf be nan ga to idatu sabiri ne e akuri na anabi yusuf jina nga akuri na anabi yusuf jina yiri yiri hmm. adi asaburu ala akadari layi nga ya asaburu na tuji kaku na cigun gwagwano hmm. ko amma di asaburu an maharimin layi nga ya akuri na tuji kaku na imratul azizi wuyu gan wuyu lotuyan alfasha gangani da wina Allah kiyaye ya hmm. zaci ke wula a kuru jingan chile ko ya ce kiwo da kadare ya tuye wajibi ji fe lalu so ko ga wajibi fe laji kiyo fe laji wa ga kuri jin azun ci efe waga akuri ji zakaci yawa ya an zange wawo da hubil khairi la shadid ko waga akuri jin to haji ci yaji ko waga akuri jin to dawa ci yaji waga akuri jin gaskiya ci yago waga to akuri jin wanci ta gaskiya ka eh, na gaskiya wancin wa ba za nuna ca bogato a kuli jimbe lamarin kadara ya ce ma masu abaka ka ya kun liyukti aka yi na jiyo na aliyu ba masu aka lam ya kun liyusi baka ya ga saburu ni ga sani ya e ba ci aliyaki ne ya zuri aliyaki wawal imanu jazimu na iman nan bankurata dan sabitu kuma da tabbatarwa allah zai lare ba fi na kilo ke shi dana wala tara duda wala shakka shakka dan kilo ke shi madan wala shubha bi khamsati usul shubha ndoro madaba yace usul gutuba zakara Allah subhanahu fi qawli usul gutun to shi zaku da banu jigan laysa albirra an tuwallu wujakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina mudi bolo bolo gayi ya la ya je ba ne gide la no ko ba ne gide lona amma ne bolo bolo be gbe ne gai man amana bila da ne gai ma ji go ce nan wale ne yimi hmm. wal yawmil akhir ce ma ne fa kiyami da guba wal malaikati ce ma ne malaika da guta wal kitabi da ma ni bi litafi ji da guni wan nabiyina da ma ni bi annaba da gusu wa fi qawli gan ba su kun lasu na gan wa man yakfur billahi an ga ji kafiti be tsaye ci nan gole ni donani wa malaikati mutari kafi wa malaika wuji gole nda guba wa rusulihi mutaji kafiti nan be tuci ji gole nda guta wal yawmil akhir mutaji kafiti gan ni be eh efu alikiyami fakad dalla dalalan ba'ida zannan wa gina gina jiki da egbin na kiya ni wale ga hutun alkitabu ya ba wani ba ko wafi kauli bai bayan su kula tuna gan amana rasulu tuca imani ji bi ma munzila ilayhi min rabbihi bai na cin bai daga ba to ya ci wani wal mu'minuna mu'minu jo to ma imani ji ma kullun amana billahi ba ta imani jo to ya ci wani malaika o malaika jo malaika وكتب بليتاج ورسول بتوجي والإيمان باليوم الآخر ابن القيم قلت إيمان يفارق يالما داخل في الإيمان بالكتب والرسول وقد من إيمان يان بليتاج يان بإيمان يان بتوجي وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر annabi sallallahu alaihi wasallam wa in bata ko ka hadisi ne Umar ibn Khattab nu digan al iman an tu'mina billahi imani ga wallahi ma anjiro toci wa malaikati wa malaikuji wa kutubi wallahi ma anjiro tafuji wa rusuli wallahi ma anjiro tuci wal yawmil akhir wa al qiyami ko mun gane hmm. wale gan kida ne arkanu ya al iman ibn qayyim ga fazil usul al khamsa ngato sulu gutun sunna man lam yu'min biha da naji imani biyana falaysa bi mu'minin da naji mu'mina wal yakinu ana mai yakinu nagai an yakuma al imanu biha la imanu ji naji bayan hatta tasira ka anna mu'ayanatan lil qalbi mushahada mushahadatan lahu kewa ga gayyanan ya gboye cucile yando yando ba jujanin nisbatu ila al ka nisbati shamsi wal qamar ila albasar ke mi na biyo igidi be ce mun in wuse nwụsọ a achị agawa wa shi shi yana na shi wa ya ndị egbe ọbụwa adị shekka ndoro arụkpi ebe ọbụwa yau kan ga wade zai dai kiri na wali ya za kala nga mali uci gan man kala mina salaf nga mali za ndoci mina salafu jo gan al yakinu al imanu kulluhu yakinu ga imani bayni bo nga mala mini shiru sai la ya lawo al yakinu dan bo lamiyar tabu ade kelo jan. man kala la ilaha mustayqinan min qalbi kini daga ya gubo mashaidan la ilaha sadiqan min qalbihi da gaskiya daga ya gubo a siba nasu an yutura kun bai zashe ku a ga yaya an ya kulu amana da ga ya mani ji wa hum la amma jaki an amma matila wala kad fatanna allazina min qablin zai je kame na matile wala ya'lamanna allah allazina sadaku wala ya'lamanna al ko hmm. sai buga wale ga za a dai shakka sai zama a dai raibuwa ko hmm. kame zude kina yau e zude yakini na zanen mai yakini irin na ga gadana dole ka sama da ki ba ta gaji ci ga ajiye da biyan ne wanda ya biyo gaskiya ga ne na so kai wayo na mafi jin gama la jaga alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish qillatu salikin ai mutu ya koyi goro o ma ji damuwa ga zai la mutu ya koyi cinan ba dai jayo mu wai ya ka tariqil batil mai nan bai ko daidai wa la tagtar bi da halikin ga lugo ya zai da wani kimo waje rudewa mu usul gutun al imanu na jo sun do man gida nan waje yana ko to ala small sifati wọn aganda gan ibà ní a amọláìka jí daga haskiyo eji wuta tó ci ele tó ci ba adinaje cewa eji na malaika jibrilu ko ade malaika ne je gura iza ne kule tafa kuma lakum mautu ladhi yukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ade malaika ne je kai sun guru biye da biye da na to anyi to didi ma alfizu min qawli ila ladhi raqibun atid ade malaika ne je agila kabaro na man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ade malaika ne je e ci lokaci a zaɓe lokaci ya lasare ne ba hadisi ya taka muku fi ya taka bu na fi kuma malaikatu bi laili wa malaikatu bin nahari ba ta da fi lu ai ma jigani be e ganne shi ji litafi yan to ya ci alquran na ci anin muhammadu nan at-taura na ci anin musa nan linjila na ci annabi isa nan zabura na ci annabi dawud nan ba ta ma jiga alquran ma shari'a litafi ne ki ba ta na fiya wa muhaiminan alai ko tuci hmm. ai ma jiga ai bayanu minun man na alaika minun man lam naqsus alaika so to annabaji to ni ji ɗaya to ne ɗani ɓata kijin ai ma ji gani gayi ti shaji mai ulul azmi min ar-rusul wa ka wa min nugin wa ibrahim wa musa wa isa wa khazna minhum mithaqan ghaliza ti shi ulul azmi mai annabi ibrahim gani annabi muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ti shi ya tuce ɓata hmm. anabi ni da falla ga wali ɓata يزبيو غا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي ولأن طالبا يعني نبي محمد با wani gana ko ko ya zubu shi ce wuce imani biya a janna biyan na ya galar ba sautu ala ji annama la fatuwa in ga mici ni gbe na ji annama in ga ji ce in ga hannu in ga cewa bai shi in ga a jannatu su biya da janna ya zo ya gizo kan yi na shi ya yi falasifa ya mashi ya wata ji imani gangani bai mala'ika ya wọ́n yẹn lè pátá èjò ní ṣe alẹ́ bọ̀rọ̀ àníbí muhammadu bani yẹn rẹ̀ àti hamsa ní báyìí kó tauhidu alwadu olwaid al'amru ibn ma'ruf na al munkari ko manzatu mal manzatu na Allah ga salisu yana taci hidayatul khalqi ba wuya halitta jo da wa tu bi da Allah rasul yan do wai za jo ne ba so ko be tu ci qala ta'ala so na tun ga wa man asan qawlan idza dabuna magan wangi ga ku mimman da ila Allah ku za ne da ile ba so ko wa amila salihan mulki kirkina wa qala an tuga innani min almuslimin lille mi hafi da min ya muslimi jona wa qala alhasan albasri alhasan albasri ga hadha habibullah idza e wacin so ko da nan hadha waliyullah waliyan sako da nan aslama lillahi makwatun ta sako wa amila bi sa'ati mulutuwan mai milatu sako wa da alhalka ilaihi mai zaji lo emilatu da alita ji lo ebayin sako fa nau afdalu anwa'il insani ibn qayyim wato zawan giri ne nato da ne ga da daraja ga mini yi yibo wa ta darajatan inda Allah yawmul qiyama nga mai zana daraju la tu ga bayan to efoyan alkiyami nan wa muna sanu kaulan mimman da yi lallahi wa amila salihan wa qala ni min almuslimin wa ne zanen wai kamilu ko mutu aguni ene sokwagun jina wa jina ma sokwagun lulugwa ni walu ngai wa amila salihan yo ko umagwa sun musulunci umaji kafirci bendo na jibuta wuce majitoci a runga mai innani min almuslimin kashi umaji na zo na zugun wai ke yi zai jiji musulmi a de ba wa kwata bikicin kwata ka ba a zo kole fi nocin haɗa ala imani ji ga wani a sanu kaulan um mimman da a ilallahi amma wa gacin gole na gbani wallawa ya ci falallayen dawajin da falallayen waziji da falallayen santui ebo ne zai e gaji a ce je dede zai ji ma santu na ma a santu a ah, kakuna alaka ga dabenin gajiya bai ne nga mala ga ne annabi ana ali ko fi na salihuna annabi mai ga halaka alaka za kirki mafita ci bo annabi ga na me za ka sura al khabar ne ba ko ga e doku amma ma ka zai buka mulikil qura ko eh da ngole eh da ji gaji shi a ce ji islahu a ce ji ne ji daidai ne gyara su ko a jan alaka amma a da dogo ne ji lo a ji gyaran doro yake mina wata ta yi ga ta suna so ci ga jin azaba wudiyawo min alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawo da isa saudi maryam zalika bi maso wa kanu ya tarin kila kanu la hauna an munkarin fa'aluhu Masala ya eh, a yi maka alima maka kejì wọ́n zai bi aliyakin na sọ́gbùrì kọ́ ẹ̀ wà dé wa ni eh. wà kí è di gangan da kyan idayi sulhalki kacha wadda wadda ngalo ga masala usulu muni figan na wa ya kawai wa ga ibe ke na adina wa ma kuli jani da yau na latsun wa ke izai jani wa ke izai jani no nga ilimi na sosa ko lawa na ni idan bi wani ga wuzan wuci no ɗaya na kawai ke lawa wa yi limiso ina lazina na fimu na ma'azan na minar bai na tolu huda min badi ma bayyana wa linasu fil kitabi ula'ika ya la'anu hum lawa la'anu hum alla'inun ga mu lazai ga ajidawa na da akuri. ga ni ya tazu ta zu waji muratu ya almasalu gangani be almafasidi ma ba za wangi ji gangani be alkhairi ma da tabiya wangi mutum mu fu da tungani be nan ga iza gan abi ajine ene mun ga ya ga ya be na su mutu ya gangani be wa hum saniyatullahi ibn qayyim ga zawuci shi ga zai sokoji sokoji ya wangi nan ga zai ji sokoji kina sokodo na sokokiya wa hum saniyatullahi ga zai sokowa kamin min al-khasirin ta ce zai jajin asara nan wale saniyatu ne ke from istisna'u ko a gai zai su kowa kamini a tsara wani kala ta ala sakon lati na gawa an su rece ci kuti bai lokaci innal insana lafi kusurin ile ba an jaje don zai ja a tsara nan illal amanu sai zai ja imani ji wa amilu salihati a ci malotu kirki wata waso bil haqi a maji wasu ya ci gaske wata waso bil sabri a maji wasu ya ci hannu bai hakuri na fa sama subhanahu wa ta'ala na lissata nan wa kutishi ala kusurani nau'il insani ga nau'in yanzu an yi benin adiki a sanar bana al'insani ba wani siga amuro illa man kammala nafsahu bil imani wal amali salihi sai in ga leza na gagwa daga asara nan ga zana ga mini gumi da wani imanji kirki nan allazina amanu wa amili salihati ga malar su jaja ga alimanu qaulun wa amal hmm. adi dojiyan mutaz adi dojiyan murji aji be jami'a shi to a shayar aji na ja na ja al'amal wazun daga al’imano na a wa maka Allah li a imanakum wa kammala ghayra bi wasiyatihi lahu bima umma zan do cin junya ne wa zan ci lagumi da wasu cin junya cin lagu sun imani mafi kirki na wali za kala shafi ga mala imam shafi ga rahimahullahu ta'ala ga laufa karan nasu kulluhum ga zan yi bata ga kwaye fi suratul asri e idan suratul asri la kafatuhum ga kunke ya ngole compare ganin le ibn kai mai labira nan gan bai cabayin littafin al'usulu a salatai wale link na da sakani bane wallahu alam bis sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab ga tun ya abun nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk